yaro na ga can wallahi aibo hasan kai hankali wanda duka ne da yaro na ba aibo hasan haliru aminu na talaberi shi na wanda ya yi dan galadima ga kokowa ta kohi wanda an kai eh yaro ne mai tashin hankalin kokowa dole aibo sai ya da hankali dan yaro ne wanda ya san kamu shan kamu gare wallahi abu hassan kai hankali kai hankali da yaron nan hankali hankali hankali aibo subhanallah aiki da halalata hankali aibo wallahi aibo in ba ya shirya ba haka wanga yaro shegunan yarana sai sun kada babba sannan su ba shi girma adamu shi na kuma wallahi amma adamu shi na shi a wallahi aibo kai hankali halirin nan halirin nan cikin talabiri yaro ne wanda suke yau hankali hankali subhanallah hankali yawa aibo ya taushe aibo ya taushe la ilaha illallah aibo haka ragomi gaban da karhi ragomi da ya kaseta aibo na hazan wallahi aibo ya taushe kai abu ya kai tashi hankali wallahi abu ya kai tashi hankali ko kuma dai ka fita da shawa zauna min nan ga yi dala ne tsari ne to kana ga tsari tsari Lusa kana ka ga shi tsari tsari